وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارم البركة مسلاتي مبلدة da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1444 wanda kuma yake daidai da uku ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji inda muka kwana a san aya ta 41 kafin mu shiga karatu akwai wata uwa za ta musulunta wadda za ta karfi kalmar shahada yawa kina ji na kalli wannan yawa kina so za ki shiga musulunci ne a ke kika zaɓi ki shiga musulunci ko wani ne ya matsa miki ke kika zaɓa ko to musulunci abin da yake nufi shine bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba ba a bautawa kowa sai Allah shi kadai ba a bautawa mala'iku ba a bautawa annabawa ba a bautawa salihai waliyai duk ba a bauta musu Allah kadai yake bautawa sannan kuma yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne Allah ya aiko shi da sako na ƙarshe wanda ya zo ya gaskata dukkanin annabawan da suka gabace shi na da Allah subhanahu wataala ya aiko har zuwa kan annabi Isa alaihi salam annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ba kuma Allah bane ba ɗayan uku bane shi ma bawan Allah ne kamar yadda sauran annabawa da manzanni suke bayan Allah don haka wannan kin yarda da wannan to zan baki kalmar shahada in kika faɗa kin zama musulma kamar kowa ki ce ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكن ذا ومسلم أبي اللي تكتير كين شيء ذا بار أبو موتان ذا سياسي الله وما كين شيء ذا ومحمد من ذا الله كين يدد ونم لكن ذا kamar kowace musulma ba ki da bambanci tsakanin wacce aka haife ta musulma iyayenta da kakanninta musulmi da ke da kika shiga musulunci a yau abinda zai bambanta ku shine kyawawan ayyuka wanda ya fi kyan kyawawan ayyuka shi ya fi a wajen Allah mai sunan ki ne eh? sunan ki na da eh, eh? kina san wannan sunan ko za ki canza ya ki kansa wani suna ke so asiya suna mai daraja sosai ɗaya daga cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu waɗanda suka samu kamala kamar maza sai su daga ciki akwai asiya muna fatan Allah subhanahu wataala zai baki sabati tabbatar da digadiganki da kuma baki dacewa a cikin wannan tafiya Allah subhanahu ala ya karbe ki kamar yadda ya karbi sauran bayan sa gani a za ki je ki wanka kuma ki kame bakin ki har zuwa lokacin da za a yi buɗe baki ki zo a yi sallar ba tare da ki Allah ya taimake ki bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم

ta muminai waɗanda ya ba su izinin su tashi su kare kansu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda ake wato gallaza musu a makka Allah ya ba su izini bayan sun yi hijira tashi su kare kansu uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامئ وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سيكم الله الذين إن مكناهم في الأرض سوني ولن إذا مكبات كفوا أبايا أقاموا الصلاة ذات قيد سلا وأتوا الزكاة ذات بان زكاة وأمروا بالمعروف ذات أمرني لكي كاوم أبونا هو عن المنكر ذات هنا ممونة التي ولله عاقبة الأمور karshen al'amura duka na Allah ne da jiya muna magana akan tamkini kafuwa a bayan ƙasa da yake nufi kafuwa a bayan ƙasa da yake nufi samun cikakken iko Allah subhanahu wata'ala yakan bawa bawa a karan kansa iko yana bauta masa wani lokaci ya bawa jama'a wani lokaci kuma ya bawa ƙasa ɗungurungun wannan damar wannan cikakken iko. mun ce cikakken iko ba a samun cikakken iko da za a yi cewa an samu kafuwa a bayan ƙasa sai wasu sharuɗa guda uku sun tabbata da su ne za mu ambata a jiya ba mu samu mun ambata ba lokaci yayi a sharaɗi na farko shine al'aqdu bi asbabil ard da zamana ƙasa da abin da ta kunsa yana hannunku kuna da iko da shi kuna da iko ku noma ƙasar ku kuna da iko ku ku yi shuka a ciki ku girbi shukar ku ku raba ku ci ku yi sadaka kuna da iko da wannan babu wani wanda yake shi yake rike da arzikin ko da tattalin arzikin ƙasar dukkan amfanin da kuke da kuke wato ake da shi a ƙasar yana hannunku ko kuke sarrafa amfanin ƙasar abin da ya shafi noma ne abin da ya shafi ma'adanan ƙasa da zanto a hannunku suke to in kuka samu wannan kun samu sharaɗi na farko na kafuwa a bayan ƙasa الله سبحانه وتعالى نتوى لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها Aisha. Kalilan matashukurun wala kan ma kanna kun fili arzi kuma hakika mun kafa ku a bayan kasa waje canza na kun fi hama Aisha muka sanya muku muka sanya muku ababan rayuwa a cikin ta wato abubuwan da kuke bukata don rayuwarku ta dore kuna da ƙasar da za ku noma kuna da arzikin da za ku girma a ƙasar ya zato a hannunku daga wannan sharafi ne na tafi a ba wai ya zanto kawai kana da kana da kana da iko ka ka amfana da arzikin ba amma ko ba ka da iko na ka fito da shi ko in ƙasa ce ka noma ta wannan ba shi ake kira tankini ba wasu na iya zuwa su kori masu manoma su girbe kayan amfanin gonarsu su cinye wannan ba shi ke nuna cewa sun mallaki ƙasar ba sai ya zanto suna da damar su zauna su yi noma lokacin girbi ya su girbe amfanin gonar su ci su sadakar su sayar su yi amfani da shi inda suke so wannan shi ne abinda ake nufi da ka mallaki amfanin ƙasa ta mallaki ma'adanan ƙasa da albarkacin ƙasa to wannan sharaɗi ne na farko daga cikin sharuɗan tanki annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yaƙi yahudawa a khaibar gaba ɗaya ƙasar khaibar ta zama a ƙarƙashin mulkinsa shi ya ba wa yahudawa dama suka yi sulhu a tsakaninsu da shi akan cewa su ci gaba da noma wannan kasar su ci gaba da noma gonakinsu su ci gaba da kula da lambunansu ila iyaka abinda duk aka samu na albarkar kasa ko na albarkar noma a shekara za a raba biyu a ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato mutanen madina aika musu rabi su kuma su amfani da rabi to kaga wannan tamkini ne wato kafuwa ne ga shi dai ya bar musu suna da dama su yi amfani da kasarsu amma kuma tana karkashin tana karkashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka idan kana amfanuwa da abu amma ba a karkashin ka mallakar ta take ba wannan ba ka cewa ka kafa akan wannan abu ko ka samu mallakar wannan abu barayi suna iya shiga su su sace amfanin gona wasu suna iya zuwa su yi amfani da karfi da bindiga su kori mutane su kwashe musu amfanin gona wanda duk ba shi yake nuna tantini ba tantini ya zan abin a hannun ta kana sarrafa shi yadda kake so to wannan shine sharadi na farko na samun kafuwa a ƙasa sharadi na biyu shine a ka samu zaman lafiya da zanto kana iya walwala a cikin ƙasar ka je inda kake so ka zauna a inda kake so ka yi tafiya a lunguna da saƙo-saƙo yadda ka ga dama to shi ne ka samu sharaɗi na biyu na kafuwa a cikin wannan ƙasa. amma in kana rayuwa cikin tsoro da fargaba ba ka da ikon ka matsa nan da can sai a cikin tsoro da razani da wannan ba ka samu kafuwa a cikin wannan ƙasa ba Allah subhanahu wata'ala da yake maganar annabi Yusuf ya ce wa kazalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha haka muka kafa Yusuf a bayan ƙasa yana yawo a cikin garin Masar inda ya ga dama inda ya ga dama amma wanda ba zai iya yawo ya shiga inda yake so ba a ƙasa to bai samu kafuwa ba wanda zai fita sai a ɓoye, ko kuma zai fita sai da waɗanda suke gadinsa ana tsaransa don baya da iko ya motsa nan da can za a iya kai masa farmaki za a iya kai masa hari za a iya kashe shi za a iya raunata shi to wannan bai samu bai samu kafuwa a wannan ƙasa ba shi yasa Allah subhanahu wataala da yake maganar wato alkawari da yawa mu'mine masu wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai cewa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tada lahum wa na yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ce zai tabbatar musu da addinin da ya zaɓa musu da ya yarje musu sai ce kuma zai canza musu tsoransu da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan yana daga cikin asbarut tamkin Allah yana gaya wa qurayshawa yadda ya ba su ƙasa wato ya zanto suna da walwala a cikin garin maka فليعبدوا رب هذا البيت juin wa من جوع وآمنهم من خوف سبوتا ubangijin wannan داكي wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya ba su aminci daga tsoro Allah ce awalan mu lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay ashe ba mu tabbatar musu da wato harami wanda yake amintacce ba shine garin makka da ake kai masa amfanin wato kayan marmari daga ko'ina wani sharaɗi ne na biyu a samu wato zaman lafiya da nutsuwa da aminci a shiga inda ake so ba tare da an samu fargaba ba da tsoro siru fiha layaliya wa ayyaman aminin da Allah ke ga mutanen saba ni'imar da ya musu su yi tafiya a cikin kasar wato da darare da kuma a suna masu aminci ba tare da tsoro ba sharaɗi na uku na samun kafuwa a bayan ƙasa shine ya zanto kana da dama ka yi umarni ka hana kuma a saurare ka abi umarninka ko dan ana tsoronka ko dan ana kwaɗayi wajenka da zan so ku kuke da damar ku ce a yi ku ce a bari a yi kuma a bari ko dan ana tsoronku ko kuma dan ana son wani abu da ya kuke tare da shi to idan ya zanto al'umma ba ta mallaki wannan ba ba ta da damar ta hana ko ta sa ko ta aito ba samu tamkini ba ba ta samu kafuwa ba da zanto babu wanda zai iya wato yake da ikon ya sa a yi ko ya hana a hannu to ba a samu kafuwa ba shi yasa ana iya a samu sauran asibabin tamkin ko shuruɗin tamkin da zama an samu ƙasa ana iya amfani da alheran da suke cikin ƙasar an samu kwanciyar hankali da zaman lafiya amma kuma ba a samu ikon a yi umarni da kyakkyawan abu ko a hana mummuna ba to wannan ba a samu ba a samu tamkini ba za mu ga a najashi sarkin habasha wanda musulmin farko suka yi hijira zuwa gare shi zuwa ƙasarsa za mu ga tarihi ya tabbatar mana da cewa ya musulunta shi ne sarki kuma ya karba addinin musulunci amma bai iya bayyana addinin musulunci ba saboda waɗanda suke ƙarƙashinsa al'ummarsa waɗanda suke bin addinin nasara ba za su yarda da shi ba ba za su ma saurare shi ba suna ma iya kashe shi suna iya halaka shi su kawo wani gabance su mai irin addininsu don haka ga shi dai yana wata ƙasa mai abinci, ga kuma ya mallaki wato alheran ƙasa suna ƙarƙashinsa tunda shi ne sarki sai abin da ya faɗa to amma kuma ba shi da faɗa a ji akan gaskiya a ce kirawo mutane ka zuwa ga addinin musulunci bai da wannan ƙarfin saboda ka kaga bai samu tamkini ba bai samu kafuwa ba amma kuma yana nan a musulmi har ya mutu ya koma ga Allah a musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai lokacin da ya rasu Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo ya gaya wa sahabbai cewa najashi bawan Allah na kwarai ya rasu don haka ku fito mai masa sallah aka yi masa salatul ga'ibi a madina saboda a inda yake ba su ma fahimci musulmin ba ne kuma in ba da an fahimci musulmin musulmin ba su da ƙarfi a lokacin saboda ka babu maganar a yi masa sutura irin wanda ake yi wa jana'iza musulma to kaga a nan bai samu tafsiri ba shi yasa a wasu maganganu na shekul Islam Ibn taimiyya yake cewa Allah ya karɓi musuluncin a haka duk da cewa ba sa jirin lillahi sajda bai samu ikon ya yi sallah ba don ba shi da wannan ikon in a gida ne yana tare da iyalansa suna iya fallasa shi a ga ya tashi ya kama sallah ballantana kuma a waje da yake kewaye da fada-fada da suka zagaye shi to kaga anan ya bauta wa Allah gwargwadon abin da zai iya yi kuma aka karbi uzurinsa don da ba a karbi uzurinsa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira shi a rajulus salih mutum na kwarai albaliku salih kuma ya ja sahabbansa su yi masa sallah ba wanda Allah subhanahu wataala ya gaya mana ya samu shi ma cikakken iko ya samu tamkini cikakke shine zulkarnai wanda muka karanta kissa sa a masallacin ɗaya daga cikin darussan mu da suka gabata Allah subhanahu wataala ce inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa Allah ce mun kafa shi a bayan ƙasa zulkarnain Allah ce ya kafa shi a bayan ƙasa ya ba shi hanyar wato kowace hanya ta cimma muradinsa sauraka duk inda ya durfafa dole a saurare shi kuma dole a bi shi sai kuma abin da ya faɗa kowa wanda yake iya wucewa ya shiga gabansa to kaga wannan shine cikakken tamkini to da samun cikakken tamkini wato kafuwa a bayan ƙasa ne ake iya kafa shari'u a tsayar da dokoki su kafu su ci gaba da ɗorewa gwargwadon yadda ake da tamkini gwargwadon iya abin da aka samu daga cikin kaso na tamkini na kafuwa gwargwadon abin da zai iya gudana na dokar Allah subhanahu wata'ala a bayan ƙasa a gwargwadon yadda aka samu raguwa da rashin cikar wannan kafuwar gwargwadon kuma yadda mutum za su samu uzuri wajen kata yin wasu abubuwa shi yasa za ka ga kasashen musulmi a yanzu saboda yadda mulkin mallaka ya mamaye su a shekaru da suka gabata sannan bayan ya tafi ya bar musu tsare-tsaren su suke rayuwa a cikin irin wannan tsarin kuma ya zanto waɗanda aka ɗora akan sha'anin tafiyar da abin da suka tsaya akan suka kafe kan wannan ya zama na musulmi yana ji yana gani haka zai yi ta ganin wasu dokoki wanda ba shi da iko ya kawo canji a cikinsu idan wanda ya shafi ƙasa ne kowa da kowa dole ya bi dole shi ma ya bi za ka kaga a nan mutum yana da uzuri kamar da mai sallah wanda ba zai iya tsayuwa ba ya yi sa a zaune ko ya a kwance yake da uzuri akan wannan to shi Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa thamud wa yi kazzibuka idan suka karyata ka faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa thamud mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa su ma sun karyata gabaninsu wa qaum ibrahim da mutanen annabi ibrahim su ma sun karyata wa qaum lut da mutanen lut su ma sun karyata wa ashabu madyana da mutanen madyana wato mutanen annabi shu'aib su ma sun karyata wa kuzziba musa an karyata musa annabi musa fa amlaitu lil kafirina sai na saurara wa kafirai na jinkirta musu sun ba asattuhum sannan na kama su fa kaifa kana nakir to yaya kashe dina yake ubangiji subhanahu wata'ala yake ƙara lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa waɗanda ake ta nuna musu ƙiyayya da gaba da ƙiƙi juna wanda har kai aka fitar da su daga gidajensu aka kore su daga ƙasarsu aka ƙwace dukiyoyinsu suka yi hijira suka koma wata ƙasa wadda ba ƙasarsu ta asali ba suka haƙura da baƙunta a cikin wannan ƙasar to Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ina lallashinsa shi da sahabbansa cewa wannan abu da ya faru da su ba yau aka fara a bayan ƙasa ba a dan a can baya ma annabawan Allah subhanahu wata'ala sun ci gaba sun yi ta samun irin waɗannan ƙalubale iri-iri mutanensu sun fito sun karyata su da waɗanda aka aika su zuwa gare su ko da ba mutanen su bane na asali ba kabilar su bace amma Allah ya aika su zuwa gare su kamar mutanen annabi Lot to su ma sun karyata shi sauraka an sun karyata su to amma ubangiji subhanahu wata'ala ya sarara ya saurara musu amma zuwa wani lokaci daga ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya kama waɗannan kafirai da suka ta annabawansu ya yi musu mummunar halakarwa su kuma waɗannan annabawa da mabiyansu Allah ya kubutar da su ya tserar da su za ka kafku damu kuma da irin abin da kuke gani Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya damu shi da sahabbai abin da suke gani na ta shi da ake yi wannan lokaci ne da ubangiji subhanahu wataala ya ba su kuma su ma ba su fi ƙarfin Allah subhanahu ya kama su da azabarsa ba to shi ne anan ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya wa waɗannan kafirai kuma yake gargaɗin su da wannan ce, wa in yukazzibuka idan suka ƙaryata ka suka ƙaryata ka ya rasulullah wurin shawa waɗanda ka tashi a cikin su suna ganin ka a matsayin wani mai amana mai gaskiya mutumin kirki amma a yau saboda ka ce su zo su bauta Allah shi kadai su daina bauta ma wasu gumaka da suka sassaƙa da hannunsu su zama masu gaskiya masu amana masu cika alkawari masu tausayi marasa zalunci da keta kana umarta su da kyawawan abubuwa tare da kiransu zuwa ta Allah wannan ta sa suka karyata ka to kada ka yi mamaki da wannan karyata wanda suka yi maka kuma kai kada ka ji damuwa na cewa sun karyata ka wannan al'ada ce ta Allah subhanahu wata'ala tare da manzanninsa haka aka yi ta karyata manzannin Allah a baya haka suka yi ta haƙuri to kai ma ka yi ta haƙuri kamar yadda suka yi ta haƙuri kuma ka sani ba kai ne farkon manzan da aka karyata a gabaninka ba a annabi nuhu shi ne farkon manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a bayan ƙasa shine farkon da Allah ya aiko a duniya bayan mutane sun karkace sun koma bautar wasu gumaka ba Allah ba Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam yayi ta musu wa'azi yayi ta musu wa'azi ya shekara hamsin a cikin su amma ba su karbi kiran da suke musu kiran da yake musu ba ya zanto yan kaɗan ne suka yi imani da shi fa ma amana ma'ahu illa qalil da ce ‘yan kaɗan ne suka yi imani da shi ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su da azabarsa ya dilmiyar da su a cikin ruwa ya halaka su ya tsirar da annabi nuhu alaihi salam da ‘yan tsirarin da suka yi imani da shi shi ne ce faƙad kazzabat qablahum qawmu nuhin mutanen annabi nuhu sun karyata haka nan wa'ad da adawa wato adawa sun karyata annabin su salih alaihi A nan ba a ce wa qaumi hud ba sai ka ce wa adun saboda su sun shahara da sunansu sun shahara da sunansu adawa su mutanen annabi nuhu alaihi salam sun shahara ne da cewa mutanen annabi nuhu haka ake kiransu amma su adawa ana kiransu da sunansu adawa shi yasa sai aka faɗe su larabawa suna da masaniya game da annabi nuhu da Allah ya ko saboda balarabe ne kuma ya aiko shi a yankin su yankin larabawa wajen yaman can al'ahqaf cikin ƙasar yaman sauraka balarabe ne suna da labarinsa ka ba ma sai an gaya musu wane ne aka karyata ba da an ce adawa ma sun karyata to balarabe ya san wa suka karyata annabi hud amma mutane annabi nuhu sai Allah ya faɗi mutanen ya faɗa annabi ya ce wa qaumu nuh kazzabat qablahum qaumu nuh amma sai ce wa adun saboda an riga an san wane ne annabin su waɗanda ake magana da su duk sun sani sannan wasa modu da samudawa su ma kaga anan ba a faɗi sunan annabinsu ba saboda shi ma sananne ne a wajensu duk larabawa sun san wane su wane ne samudawa saboda sun shahara da wannan sunan sunansu ne shahararre da ake kiransu da shi kuma sun san annabin da suka karyata annabi salih saboda shi ma ya rayu ne a nan cikin yankin larabawa cikin yankin jazira yankin yankin eh, abin nan alhijir inda annabi salih ya yi da'awarsa yana nan cikin ƙasar saudiya sauraka shi ma balarabe ne sauraka ba sai ma an faɗi sunansa ba zara aka ce samudawa sun ƙaryata balarabe da ake karanta masa ake gaya masa ya san suwa ne ne samudawa kuma ya san masu ƙaryata sun ƙaryata annabin da Allah ya aiko musu duka waɗannan ah, mutane sun karyata manzanni domin duk wanda ya karyata manzo daya daidai dai yake da ya karyata dukkan manzanni ka duba mutanen annabi nuhu alaihi salam gabanin annabi nuhu ba aiko da wani manzo ba ba wani manzo da aka aiko da sunan manzo sai annabi nuhu shine na farko amma Allah ce kazzabat qaumu Nuhu bil mursalin mutanen nuhu sun karyata manzanni sai aka kira manzanni tare da cewa gabanin annabi nuhu ma ba ba aiko wani manzo ba shi kuma shi kadai ne aka aiko a cikin su shi kadai ne manzo a cikin su amma aka ce manzanni saboda wanda ya karyata manzo daya daidai yake da ya karyata dukkanin manzanni saboda mai saboda sako ɗaya suke zuwa da shi dukkanin su suna cewa a bauta wa Allah shi kadai kada a hada wani da shi to ka karyata ɗaya ka karyata duka hakanan su ma adawa Allah ce kazzaba ta'adu bil mursalin adawa sun karyata manzanni su ma samuda da lati kazzaba samud samudul mursalin samudawa sun karyata sun karyata manzanni saboda sun karyata manzan da Allah su ba mata ya aiko a cikinsu su ya zanto daidai yake da sun karyata dukkan manzanni wa qaum ibrahim da mutanen ibrahim su ma ba su shahara da wani suna ba shi ya sa kawai sai dai a jingina su zuwa ga annabi ibrahim alaihi ba kamar samuda da adawa ba su sun shahara da suna daga sai aka ce qaumu ibrahim da mutanen annabi ibrahim sune kildan mutanen kildaniyun waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya aika annabi ibrahim zuwa gare su amma suka yi ta jayayya da shi akan abin da ya zo musu da shi na gaskiya na cewa su bauta wa Allah shi kaɗai su daina bautar taurari waɗanda suke sassaƙa mutum mutumi suna ajewa da sunayensu suna cewa kuma taurarin nan su ne ababen bautarsu ko kuma su ne alloli ko su ne suke kusantar da su zuwa ga Allah cewa hajjahu qawmu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala la aqafu ma tushrikuna bihi illa an yasha Allahu rabbi shay'a wa sa'a rabbi kull shay'in ilma afala tadhakkarun annabi ibrahim yake cewa Allah yake cewa hajjahu qawmu mutane su suka tajayya da shi suka tafka rigima da shi akan ya ce su bautawa Allah su bauta bautawa taurari ce a tuhajjuni fillah yanzu game da sha'anin Allah da kadai tashi za ku rika jayayya da ni saboda na ce bautawa Allah ku da bautawa taurari wa qad hadan alhalin ni Allah ya shirye ni na fahimci cewa waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba su ne ababen bauta ba kuma bai kamata a ji tsoron su ba wala akhafu ma tushrikuna bihi ba na jin tsoron abin da kuke hada Allah da shi wato duk barazanar da za ku yi min da su cewa za su iya hallaka ni za su iya sabauta ni wannan ba zai sa in ji tsoron su ba illa an yasha Allahu rabbi shay'a illa an yasha rabbi shay'a sai dai idan ubangiji na ne ya ga dama wani abu ya same ni amma ba wai su su iya cutar da ni ba wa sai a rabbi kullu shay'in ilma ilmin ubangiji na ya yarwaci komai afala tatazakkaruna yanzu ba za ku azantu ba zaka su ma suka karyata shi wa qaumu da mutanen annabi lut su ma an ambace su da annabinsu ba ambace su da wani suna ba saboda ba su shahara da wani suna sananne ba Mutanensa ne ba wai daga cikin su ya taso ba an sani cewa annabi lut alaihi salam yayo hijira ne tare da annabi ibrahim alaihi da ƙasar iraq suka yi hijira zuwa sham a cikin sham a ƙasar sham ɗin ne aka tura shi zuwa ga wasu alƙaryu guda hudu aka tura shi a matsayin manzo ya je can ya musu wa'azi wanda suka shahara da aikata alfasha mummuna wacce ba a taɓa samun wata al'umma su da suka rika yin ta ba ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ya je ya gargaɗi mutanensa ya ja hankalinsa zuwa ga su yi watsi su bar waɗannan ayyuka da suke na alfasha su bar neman maza in uwansu ya ce a tattunar rijala shahwatan min dunin nisa wato kuna zuwa da alfasha ba sa baka kun biha min ahadin min alalamin babu wani a duniya da ya taɓa riga ku aikata wannan mummunar alfasha yanzu za ku rika neman maza yan uwanku ba matan da Allah ya halatta muku ba ce bal antum qawmun musrifun ku ne mutane ne mabarnata kama da ƙarshe suka ƙarya tashi suka ma rika jifansa da cewa wai shi yana tsarkake kansa kasan mai faɗar gaskiya a cikin mabarnata har kullum sai su rika tuhumar sa da cewa shi yana tsarkake kansa ne kai ka ɗauki kanka kai ne tsarkakakke kai ne kusa da Allah kai ne na Allah kai ne mai gaskiya shi yasa duk kake wa mutane kallon banza cewa ba kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatafahharun ba abin da ya fito bakin su a matsayin ansa martani ya annabi lutsi sai cewa da suka yi akhrijuhum min qaryatikum ku fitar da su daga wannan garin naku su ya unasun Haruna wai su mutane ne tsarkaka wai su tsarkaka ne don haka abinda muke yi alfasha ce kasarta da haka ku fitar da su kakku ba su ci gaba da zama a kasar to haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su faj'alna 'alayha safilaha وأمطرنا عليهم حجارة من سجين منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد تسوما سكرية من ذني يا إن سكرية النبي لوط عليه السلام شكري شيسا الله سبحانه وتعالى شعراء كذبت قوم لوط المرسلين متانا لوط سكرية من ذني sun karyata annabi lut alaihi salam da ya zo musu da wa'azi sai wa ashabu madiyana da mutanen madiyan mutanen maryam su ne mutanen shu'aib wa ila madiyana aqawm shu'aiba ce ya aika wa mutanen madiyana dan uwansu shu'aibu su ne kuma ashabul aika su ne mutanen surkuki ko kuma ka ce kurmi wato inda suke rayuwa mutane da suka shahara baya ga bautar wani Allah da suke yi sun shahara da fashi sukan tsare hanya suna wa mutane fashi kila saboda wurin da suke rayuwa sannan baya ga wannan sun shahara da tauye mudu duk wanda zai yi mu'amala da kai ciniki sai ya cuce ka sun bai da wannan abin ya zama al'adar su ne sannan sun shahara da zama a kan hanya suna kafa majalisa duk wani wanda zai zo wucewa sai an yi da shi an faɗi wata mummunar kalma an masa zunɗe an zage shi duk wani ɗabi'a ce ta mutanen annabi shu'aib da suka shahara da shi to Allah ya ka musu annabi shu'aib ya yi ta musu wa'azi A kan su zanto mutanen kirki su bauta wa Allah su daina bauta wa gumaka su zanto masu gaskiya masu adalci cikin harkar kasuwancinsu su daina cutar abokan cinikayyarsu su daina tauye mudu su daina algush su daina kwange ya hana su kuma su daina zama a majalisu suna aikata alfasha suna tundan mutane suna zagin mutane suna gulma da mutane sannan su daina tsare hanya suna fashi amma duk da wannan suka karyata shi ba su saurare shi ba su ma Allah ya ce sun karyata manzanni duka fi kan zabat ashabul aikatil mursali mutanen sulkuki su ne mutanen annabi shu'aib sun karyata shi sai kuma Allah ce wa kuzziba Musa an kuma karyata Musa shi ka zaba a ce mutanensa sun karyata shi ba ce an karyata Musa ba ya karyata shi fir'auna da mutanensa fir'auna da jama'ar su kibdawa su suka karyata annabi Musa wa ko ziba Musa an karyata Musa alaihi salam lokacin da ya zo wa fir'auna da mutanensa da gaskiya a lokacin suka karyata shi suka tobe shi da cewa ma matsafi ne duk annuwan da ya zo da su na mu'jiza waɗanda ya kamata su gani su yi imani sai ya zanto sun tuhume shi ba da cewa ma matsafi ne wani babban matsafi ne ya ji ne ya koyo tsafi ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر التي حقيقة غرغئي يا زو ومتانا فرعون كذبوا بآياتنا كلها سنقرية آيو يوم دكا وتدكا مؤجزو ذن الله سبحانه وتعالى يباوى النبي موسى قدا ترى لنا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات قدا ترى لنا الله يباشر suka karyata su Allah kuma ya musu kamu kamu na azizin muktadir mabuwayi wanda yake mai cikakken iko to haka Allah subhanahu wata'ala ya zana waɗannan mutane ya zana waɗannan al'ummomi cewa duka sun karyata manzanni To haka ba wai a ka aka fara baya rasulallah wani sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala tun kafuwar duniya tun annabin farko da Allah subhanahu wata'ala da ya fara aikowa irin kalubalen da ya fuskanta kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya jeranta irin waɗannan al'ummomi a cikin suratul qaf Allah ce kazzabat qablahum qaum nuh wa ashabur rass wa thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id Allah ce kazzabat qablahum qaum nuh mutanen annabi nuhu gabanin waɗannan mutanen naka larabawa mushrikai ƙurayshawa su ƙaryata ka mutanen annabi nuhu sun ƙaryata wa ashabur rassi da mutanen rijiyar rassu da Allah ya aika musu annabin su ma Suma sun ƙaryata wa samudu da samudawa wa adu da adawa wa fir'aunu da fir'auna wa ikhwanu lut da ƴan uwan annabi lut wa ashabul aika da mutanen sarkaki ko surkuki ko kuma kurmi su da mutanen a su ne mutanen annabi shu'aib wa tubba da mutanen tubba'i sarkin yaman kullun kazzabar rusula dukkaninsu sun kare ta manzanni fa haqqa wa sai azaba ta ukuba ta ta tabbata don haka ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa haka al'amarin yake a nan za mu ga Allah subhanahu wataala ce wa kuzziba Musa bai ce wa kawun Musa ba inda ya ce wa qawm Nuh saboda annabi Musa alaihi salam su sune banu Isra'il banu Isra'il ba su suka karyata annabi Musa ba alaihi salam wanda ma su karyata sun tuba sun dawo sun bi shi kuma in akwai wanda ma su karyata shi ɗan kaɗan ne ɗan tsirari ne ba sa ma ba su ma kai a ambace su ba amma waɗanda suka karyata annabi Musa su ne fir'auna da mutanensa kibdawa fir'auna da mutanensa kibdawa su suka ta annabi Musa fir'auna ba kibde ne ba ba daga kabilan bani Isra'ila yake ba mutanensa kabilarsa su ne kibdawa alkib hayan suna nan a kasar Masar yawancin su duk kiristoci ne to su ne suka ta annabi sai yasa ba a ce wa qaumu Musa ba saboda kamo musa su ne banu isra'ila su kuma ba su aka sani da karyata musa ba sai aka ce wa kuzziba musa kuma aka ɓoye waɗanda suka karyata shi ɗin ba ba a faɗe su ba ba a faɗe su ba ko dai saboda maganar karyatawar ita ta fi girma sama da a faɗi suwaye su karyata me yasa saboda girman mu'jizozi daban-daban daban-daban masu yawa da Allah ya bashi an ba shi mu'ujizozi kamar yadda muka faɗa ayoyi tara kowace mu'ujiza ɗaya ta isa ta sa mutane su yi imani amma ta ɗaya ba ta sa ba ta biyu ta uku ta hudu har tara saboda haka ƙarya ta shi babban abu ne mai munin gaske shi yasa sai aka himmatu da ambatan ƙaryatawar sama da a kawo batun wasu waye ya ƙaryata da su an fahimta kuma labarin yadda aka koro ayar maganar karyatawa ita aka fara faɗa kazzabat qablahum kazzabat qablahum shi kazzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa thamud wa qaum ibrahim ashabul madyan kaga an an dauki doguwar jumla daga kalmar kazzaba ta farko saboda sai aka sake maimaita karyatawar saboda dadewa da aka yi da fadarta sai aka sake ta wa kuzziba musa aka sake maimaita ta fa amlaitu lil kafirina sai na jinkirta wa kafirai na jinkirta musu ban kama su da hukuma ba dan nan take aka daga musu kafa saboda kowace al'umma tana da ajalinta kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta yadda kowane dan adam yake da ajalinsa sai in ajalinsa ya cika ne zai mutu to kowace al'umma Allah baya halaka ta sai ta karkare ajalinta duka sai ta cinye ajalinta sauraka Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta musu والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين Allah ya musu talala ta inda ba sa tsammani Allah ya jinkirta musu Allah ce kaidansa yana da ƙarfi to a irin wannan ubangiji subhanahu wataala zai ma bude musu ni'imominsa iri iri wasu abubuwan ma da ba sa samu sai zo suna samu su ta ganin ci gaban arzikin kasa su ta ganin amfani su ta ganin rayuwa ta jin daɗi su ta samu ta ko'ina ba don koma saboda azaba ta zo bayan kana tsake da jin daɗi ta fi ciwo akan daman kana cikin wahala wani in wahala sai wahala ma mutuwar yake kira shi gara ma ya mutu ya huta to amma wanda yake cikin jin daɗi baya son ya ji an faɗi mutuwa to a wannan lokacin kuma sai ubangiji wani wata ya kawo musu mutuwar to ta fi ciwo shekalan falamma nasu ma zukiru bihi hana alaihim ba kulle shai. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون التي فلما نسوا ما ذكروا به يعني سكي واتي دواء زد أكي تيمس duk wani mai wa'azi ya zo ya musu kai watsi da wa'azinsa to Allah ce sai kama su nan take ba sai ce fatahna alaihim abwaaba kulli sai muka bude musu kofofin komai duk inda suka dumfara sai su ga arziki ko ina suka nufa sai su ga arziki dabbobinsu suka rika hayayyafa gonakinsu suka rika fitar da yabanya amfanin gona iri-iri suka rika samun ci gaba aka rika gine-gine ana cikin jin daɗi hatta idan farihu bima utu sai da suka shiga farin ciki da irin rayuwar da suka samu ta jin daɗi A akhadnahum baghtatan sai muka kama masu kwatsam ba zato ba tsammani fa idahum mublisun sai ga su tsiya a tsiyace a lokacin wani ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasa da aka yi a masar sa'ad zarlon wanda ya yi firaminista a masar akwai wani ɗan adawa da ya shahara da yi masa adawa da zaginsa da ɓata shi Kullum ya shiga gidan rediyo ya yi program ya faɗi maganganu a kan sa'ad zangon da ya tashi sai ya samu wani shi shi sa'ad zangon da ya tashi sai ya samu wani babban mukami a alkahira sai ya ce ya ba mu mutumin bai zage shi sai ya ce ya ba shi mukami sai mutane ake ta mamaki mutumin nan fa kullum sai ya maka tsirara a kasuwa ba shi da aikin yi sai zagin ka amma ka ɗauki wannan babban mukami mai tsoka ya ce ba ku sani ba so nake sai ya ɗanɗani daɗin tukuna da ya fara jin daɗin sai in firge shi to lokacin zai ji wahala to ne abin da Allah subhanahu ta'ala ya ci fa laifin lil kafirin na saurara wa kafirai na jinkirta musu a nan sai aka fito da sunan kafircin nasu karara aka kira su da kafirai duk farkon ayar tunda aka fara ayar ba a ce musu kafirai ba kazzabat qablahum qawmun nun har ce qawmu qawmu qawmu wa ziba musa amma nan sai aka ce amlaytu lil kafirina Ta aka fito da sunan su karara dan Allah maka menene ya jawo aka kama su me suka yi aka yi musu wannan talala kuma har aka kama su mummunan kamu shine kafirci dan a fito maka da illar da ta sa aka yi musu wannan kuma ya zanto gargadi da jan kunne da hannunka mai sanda ga ƙuran shawa a gaya musu cewa irin abinda waɗancan suka yi Allah ya musu damka kuma irin ta kuke yi to kuma fa Allah su wani wataala in ya tashi haka zai damke ku abin abinda suke yi shi ma kuma kuke yi har ma abinda kuke yi ya fi nasu tunda annabawan da suka karyata babu ɗaya daga cikinsu da ya kama kafar manzo sallallahu alaihi wasallam a daraja da matsayi a gurin Allah to idan sun karyata waɗancan annabawa Allah bai kyale su ba saboda matsayin da waɗancan annabawan suke da shi a wurinsa to ina ku da za ku karyata annabin da ya fi kowane annabi a wajensa babu shakka ku ne kuka fi cancantar a kama ku ce sun ma'akattuhum sannan na kama su na damtse su a lokacin da ya dace to haka ubangiji su bani wata wata'ala ya halaka su a lokacin da ya dace wala qadistu zai abi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadtuhum fa kayfa kana iqab Allah ce hakika an yi wa manzanni gabaninka izgili fa amlaytu lil ladina kafaru sai na jinkirta ma waɗanda suka yi kafirci thumma akhadtuhum sannan sai na kama su fa kaifa kana iqab to yaya uquba ta ta kasance yaya ta kasance anan yace fa kaifa kana nakir yaya kashedi na ya kasance ya Allah yake kashedin sa ya yake inkarin sa idan kun kijin inkarin masu inkari can الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر to masu umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna sun yi muku umarni sun yi muku hani kun ƙiji to in Allah ya tashi yi muku nashi kashe din gafa yadda zai kasance waɗannan mutane ne ɗan uwanku ne masoyanku ne za su yi muku kashe ni ba su ke da mallakar rayuwarku ba amma kashe din ubangiji kashe ne da wanda mulkin komai ke hannunsa saboda ni'imar da kuke ciki da jin daɗin da kuke ciki da arzikin da kuke ciki da walwalar da kuke ciki duk tashi ce in ya tashi ya ga dama lokaci ɗaya zai daɗe ta ku dawo ba ku da komai ku dawo kamar cin ku dawo tsiyaziya to sauraka Allah subhanahu wata'ala yi wannan gargadin fa kaifa na nakir to yaya kashe dina ya zamo da haka ku ɗauki izina ko masu ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama ku ɗau izina daga 'yan baya wanda suka gabace ku ku ɗau izina daga waɗanda suka gabace ku ba su kuka yi a gurin Allah ba a kuffarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi zubur shin kafiranku su suka fi waɗancan kafiran ne sun fi waɗancan alheri ne ina sai ma dai su fi waɗancan sharri saboda su wanda suke ja da shi ne fiyayyen manzanni ne kamakin annabawa ne shugaban manzanni duka ne sayyidul khalqi duka da shi kuke ja in Allah bai kyale ba ku ta zai kyale ku amlakum bara'atun fi zubur ko kuma kun karanta littattafai ne cewa ku Allah ya wanke ku ku yi abin da kuka dama a daya saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya musu cewa ya azabtar da waɗancan al'ummu ta hanyoyi daban-daban fa kullum a kan zabi zambi dukkaninsu mun kama su da laifuffukansu kowa da laifinsa fa minhum man arsalna alaihi hasiban fa minhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadhathu sayha daga cikinsu akwai man arsalna alaihi hasiban wanda muka aika masa da duwar wasu su kamar mutane a lot Allah ya kuma su zuwa wasu fajalna aliha safi lawa kan alim hijaratan karfin sujjerin bandu muka mai da saman kasar ta zama kasance sama koma sama ta mai komo kasa haka Allah ya babbake su sannan kuma wa amtarna alaihim ijaratin bayan ubangiji ya sa mala'ika ya babbake su an juya su aka yi sama kololuwa da su sannan aka kifo da su shi yasa a wasu wurare Allah ke so al-mu'tafikat da alƙaryar da aka kifar da ita su ne mutanen annabi Allah kifar da su sannan kuma wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud sannan muka yi musu ruwa daga dutse wanda yake na konannen yunkun wuta kuma mai bibiyar juna dutse na sauka na biyu na binsa na uku na binsa na hudu na binsa ba kakkautawa cewa min hun mana aka zartun sai hau min hun mana na biyu al'ad daga cikinsu akwai wanda kuma muka kifar da ƙasa da shi ƙasa ta haɗe shi kamar ƙaruna wa min hun mana agarakna daga cikinsu kuma akwai wanda muka nutsar da shi a cikin ruwa kamar mutanen annabi nuh da fir'auna wa ma kana allahu liyazlimahum walakin kanu an fito biyar limon ba Allah bai zanto wanda ya zalince su ba su suka zalince kawunansu ya tabbata a cikin sai haid hadithan abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yubli lizalim hatta idha akhadahu lam yuflithu ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إذا أخذه أليم شديد النبي صلى الله عليه وسلم كي Lallai Allah yakan jinkirta wa azzalimi har sai lokacin da ya damke shi to ba zai kubuce masa ba sannan annabi ya karanta fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa kazalika akhdhu rabbika kamar haka ne damkar ubangijinka take idza akhadha alqura in ya damki gari ya damki wata alqarya wa huwa hiya zalima alhalin tana azzalima inna akhdahu alimun shadid lalle damkar ubangiji alimun mai tsanani radadi ne shadid ko mai tsanani ne a cikin wannan aya da Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa ya waɗannan al'ummomi sun karyata annabawansu amma kuma Allah ya halaka su za mu ga a ciki an ambaci mutanen annabi Ibrahim alaihissalam to shin mutanen annabi Ibrahim su ma an halaka su ne kamar yadda aka halaka adawa da samuda da mutanen annabi Nuhu gabaninsu da fir'auna da mutanensa to shin su ma mutanen annabi Ibrahim Allah ya halaka su ne kamar yadda siyakin aya yake nunawa wannan ta ce matashiyar karatunmu na gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh